Karfe 545 da Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga kanun labarun. Jami'an polis na gundumar Kance sun ƙara samun wasu mutane 59 da suke ƙoƙarin tafiya bakuncin haure zuwa Turai sun ƙaru da mutane 192 da aka kama a kwanakin baya a cikin tukadai wannan gundumar. al'ummar alit nan da ɗan lokaci za su fara amfana da wata cibiyar makamashi mai ƙarfin megawatt tara mai ƙarfin megawatt goma daga tallafin ƙasar algeria a rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan tarihin asalin harshen tasawak da ake amfani da shi a ingal a cikin yankin agades to yanzu ga labarun dalla-dalla a cikin daren 25 zuwa 26 ga watan abril jami'an bincike na musamman na reshen zandar haɗin gwiwa da polis na matamai sun samu gano wani yanki na daushe da ya zama hanyar hucewar bakin haure 59 da suke ƙoƙarin tafiya bakuncin haure zuwa turai an gabatar da bakin hauren ajiya ga hukumomi da kuma shugabannin hukumomin tsaro Mohamed abubakar Sumana, daraktan jami'an polis na Kance ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin haske. Ta nan kun san dai a Nijar an hana shi. kwanakin ba nan mun kama wa'ansu 'yan wata ƙasa to shekaran jiya ma mun kama wa'ansu kuma 'yan wata ƙasa a yanki gudan inda suke yankawa su bi cikin mu zuwa agadas neman libya zuwa kuma can ƙasashen turawa mun kama su kuma duk yawancinsu mata ne mata ne har da yaro ƙarami mai shekara kuma bai kamata mu kyale ma wa'ansu su mai da mu hanya ta wucewa shekaran jiya mun kama mutum 59 cikin 59 ɗin nan akwai mata 46 maza 12 ƙananan 'yan mata su bakwai kenan wanda ba su kai bai shekara 18 da yaro karami mai shekara uku yanzu kun diba cikin wata biyun nan da ya shuɗe a cikin wanga yankin namu yan taɓa da nan na wata ƙasa wadda suke yanka wajen namu mun kama mutum dari da <laughs> gomiya tara da biyu muka kama a cikin wannan mutanen dari da gomiya tara da biyu akwai mata dari da arba'in da biyu kuma akwai yara ƙananan yan mata ashirin da hudu kun gani abu ne wanda fisbillahi yana ci mana tuwo a ƙwarya. Jami'an polis eh, na matamai gundumar Kance sun samu nasarar ɗora hannu ga waɗansu da suke yin kuɗin jabu da kuma safarar kuɗaɗen da suka kai miliyan goma sha biyu na sefa an gabatar da waɗanda ake tuhuma ga hukumomin gundumar a gaban daraktan polis na jihar Zandar. Anure Hamidu mataimakin daraktan polis na Kance ya yi wa Habu Sale Sarki ƙarin bayani. Bisa ƙorafe-ƙorafe kan wani gungun mutane da suka shigar da kuɗin jabu tun daga wata ƙasa makwabciya wani tarin kuɗin jabu na wasu ƙasashe. 'Yan sandar mata mai sun gudanar da bincike. Bincike ya taimaka wajen gano mutane da dama. An kama kuɗin jabun da dama da suka hada da takardar dola dubu guda guda saba'in da shida da takardar jika goma kuɗin sefa guda ishirin da uku da takardar jika biyu guda hamsin da biyar. da kuma takardun naira dubu guda goma sha hudu mutuna a lokacin watan maris na shekara ta 2023 wani mamba na wannan gungu an kama shi garin mata mai yanzu suna kashe su cikin kasuwannin ƙauye cikin jihar kanci da sauran jihohi makwabta misali miliyoyin kuɗin sefa na jabu ana saida su jikka ɗari. A zaman Majalisar Ministoci na ranar jiya an ɗora an ƙara wa'adin doka ta ɓaci a cikin waɗansu gundumomi na ƙasar Nijar kamar filange daga 27 ga watan Abril zuwa 25 ga watan jiye na wannan shekara. Haka ma daftarin doka ta biyu ta tsawaita doka ta ɓaci a cikin jihar Difa da kuma waɗansu gundumomin Tasara, Tiliya sai kuma a jihar Tilaberi gari musamman a gundumar walam a ayaru bankilare abala bani bangu sai torodi tira da tilaberi da Gotai, zaman majalisar ministocin ya yanke shawarar ɗage tsawaita doka ta ɓaci a gundumar balle yara da kuma kwalo sai kuma a ɗaya ɓangare a wannan lokaci da labarun ƙage suke ƙoƙarin mamaye labaru na gaskiya a cikin bunƙasa ana akwai buƙatar bunƙasa aikin jarida domin binciken labaru na gaskiya domin yaƙar labaru na ƙage shine tunanin ɗan jarida na burkina faso abdullahi jallo shugaban cibiyar gidan 'yan jarida na nobel zango a hirarsa da tanarfu fude ahmed Ina ganin cikin wannan lokaci na ba da labarin karya dole a sanya ɗan jaridar bincike a tsakiyar aiki domin menene dan jaridar bincike shine dan jaridar abubuwan da suka faru ɗan jaridar gaskiya kenan komai ya sha bamban da labarin karya ya kamata a bunƙasa jaridancin bincike na nagartattun labarai da su ne ɗan jaridar bincike ya kamata ya bada kenan irin wannan jaridanci yana da muhimmanci cikin wannan lokaci inda labarun karya suka zama ruwan dare ne inda ake kago labaran gaskiya karya kenan ya kamata nagartattun labarai su kasance a sahun gaba to a nan ne dan jaridar bincike yake A cikin hulɗa da ƙasa Algeria birnin Alit zai amfana da cibiyar makamashi mai aiki da hasken rana nan ba daɗewa ba magajin garin birnin Alit ne ya bayyana haka. A cewarsa wannan cibiyar makamashi za ta wa birnin Alit damar samun makamashi na ƙashin kanta. Abdulrahman Mauli magajin garin Alit a hirarsa da Mutari Abdullahi. muna da albishiri babba na cewa mun nemi muma wuta wadda ake cewa central solar anan arlit dangance da gurbin cewa sunishar da yanayi wanda muke ciki na nijalek muna so mu samu wuta ta kanmu alhamdulillah tare da cooperation algerian gwamnati ya kama mana muma nan kwanaki kaɗan za mu zo a gwada inda za a mana central solar kenan mu samu wuta mega guda goma wanda a yanzu ma ba mu shansu a nan arlit eh, su ne za a yi mana mana mega goma ta gaba ɗaya ga energy solar mu samu mu samu wuta tunda duk ayyukan da muka tanada na cikin proje na na bunƙasa arziki na komin in babu lantarki a ciki ba wa. Ministan ilimi na ƙasa Profesa Ibrahim Natatu ya kai wata ziyarar aiki a gaya ranar Laraba. makasudin wannan ziyarar tashi shine domin gane wa idon sa yanayin tafiyar gina ajujuwan karatu da kuma duba inda aka kwana dangance da ci gaban jadawalin karatu a yayin wannan ziyarar aiki Profesa ibrahim natatu ya hira da 'yan jarida ga abin da yake shaidawa fadel alu Ina farin ciki iske makarantun firamare musamman ma tare da ci gaba na ba da ilimi da ke kan wani babban matsayi. Wasu makarantun suna kashi 80-95 na jadawalin karatu da aka gudanar. Wasu kuma sun yi ɗan kasa da waɗannan alƙalumma kuma muna fata su ma nan kafin jarabawar ƙarshen shekara za su kammala su. kuma za su yi jarabawar tilawa domin ganin matsayin ɗalibai ya je daidai da matsayin ilimi na ɗalibai na sauran yankuna abu na biyu na rangadin mu shine na gine-gine da muka kaddamar na shirin shekara ta 2022 na shugaban kasa kun lura da kanku cewa matsayin aikin da aka gudanar na waɗannan azuzuwa ya wuce kashi 80 kuma cikin jihar gaya dukkan yawancin azuzuwa ana na ana yin su cikin sati uku Tsare-tsaren sallar ma'aikata a zandar tana tafiya daidai inda kwamitin tsare-tsare na gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago suna iya ƙoƙarinsu domin wannan sabga ta gudana yadda ya kamata wannan shekara a zandar duka ma'aikata za su yi fareti ne tare wannan wata wannan wata hanya ce ta samun cimma gurin da suka saka gaba na koke-kokensu mamman hassan shugaban ƙungiyar cnt na jihar ya yi wa abubu garba ƙarin bayani a zandar abu ne na farko za mu sallace sallar tare da dukkan ƙungiyoyin kwadago da ana bikinta a cikin tsarin etn amma a wannan karo har ma kuma da sai tn ta shigo za mu tashi tare kuma za mu kwasa zuwa dandali domin ganawa da hukumomi ina ganin zandar ce za ta ba da tashin farko yanzu mun je wajen cdtn sun amince yin jeri tare da mu ina ganin ko ina a cikin nijar ana iya ɗaukar wannan mataki domin a tafi wajen alƙibla guda domin jin daɗin ma'aikata a yanzu abokanmu na kwamitin tsare-tsare suna nan suna da kufa domin sallah Ƙasar Nijar ta halarci wata kwamɓala ta ƙasa da ƙasa ta wasan triathlon a Afirka ta tsakiya 24 ga watan Avril. musamman eh, ƙasashe goma ne suka samu halarta inda ƙasar Nijar ta samu matsayi na sahun gaba a gaban Afirka ta tsakiya da Benin. Isufu Sani da Mohamed Hamma sun samu lambobin yabo na zinariya. Moru Hamadu shugaban ƙungiya ta Triathlon a ƙasar Nijar ya yi wa Hasumi Guruza ƙarin bayani. Ƙasar Nijar ita ta zo ta farko bara a cikin wannan gasar da santrafik ta zo ta biyu. Dalilin da ya sa kenan da ƙarfi da yaji, centrafrique ta so ƙasar Nijar ta halarci wannan gasar a can ƙasar ta. A zaton su za su ka samu sai Allah ya ba mu sa'a muka samu galaba kansu. Saboda cikin gasar biyu mun samu lambar yabo ta zinare. Gashi kuma mutum biyu kawai ne muka kawo kwana biyu kafin lokacin gasar muna fargabar cewa ko mun samu isa sai kawai muka yi kiran mai girma minista ya tabbatar mana da cewa za mu samu tikitin shiga jirgi haka ko aka yi muka je muka zo da lambar yabo ta zinari guda biyu yan takarar namu sun yi gasar kafa ta kilomita biyar da kuma ta kilomita ashirin kan keke da kilomita biyu da rabi na tahiyar kafa wanda ya samu ka samu galabar keken nashi ma ya yi faci har sai da ya zo kilomita na karshe ya kasa na central african ya lashe gasar gaskiya mun yaba ma wannan yan takarar namu guda biyu To madalla yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman gundumar Ingal ta kasance tazarar kilomita 160 daga kudancin Agades. Wannan gundumar ta Ingal ta kumshi yawan al'umma fiye da 75,000 al'umma suna da wani harshe da suke amfani da shi da ake kira tasawak da ya haɗa harsuna hudu zabarmanci, buzanci, larabci da kuma hausa. Ga ƙarin bayani akan tarihin asalin wannan harshe na tasawak a rahoton anise karim ingal garin tarihi ne da za a iya ɗauka tamkar magamar yankunan ƙasar Nijar. Hujja kuma ita ce a cikin halsuna goma sha ɗaya na ƙasar Nijar halsuna hudu ake amfani da su a nan. Kuma cikin kyakkyawar zamantakewa. A cewar mai daji Inwal wani mai tattala rikon al'adu na Isawagan. Wannan cuɗanyar ta kafu ne tun ƙarni na goma sha shidda. Bari mu saurare shi. Ingal eh, An kafa Ingal a karni na sha shida gabanin Agadas garin ya kumshi gungu da yawa na kabilu. Mutanen da ake kira Isawawan sun kumshi kabilu uku ko ma hudu. Akwai Inasafa da ke Azilik da Imstak wuraren zaman su ne can. Akwai Askiya Muhammad da ya so don haji da yake wucewa sai ya bar sojojin da suka gaji a Anazurum kusa da Ingal. Tsawon lokaci an yi auraraki tsakanin Inasafa da Imstak sai suka samu cuɗanya. A nan al'ummomin na rayuwa ne bisa kiwo, noma a cikin makwantar yashi da kuma saƙa tabarmi. Wannan al'ummar ta yi na'am na haɗa harsunan asali na kowane gungu ta hanyar aure tsakaninsu. Mai daji ya ƙara ba mu fayyace a kai. la première Cuɗanya ta farko aure ne da aka yi tsakanin Sunrai da Buzaye, na biyu tsakanin Sharifawa da waɗancan kabilu biyu, da wasu suka zo kuma sai suka yi aure da su. Hausawa ba aure bane makwabtaka ce, mutane ne da ke kusa da su, nan ne halshe ya shiga. gobirawa ne da suka zauna Targina kusa da azelik. Cikin tsanaki da basira ne aka saka wa'annan harsunan cikin juna har aka samu fitar da wannan halshe na Tesawak. les mots qui sont dans les noms sorai. Kalmomin sorai da muke amfani da su su ne bari, hawi, farka, yo, hinsini. Idan ana so a ce ma wani ya tashi ana cewa tunu, idan za a ce masa igudu sai a ce zuru. Akwai yekat, idan kana son ka ce mutum ya dawo, maimakon ka ce yegaka sai ka ce yekat. A harshen buzanci wajen kirgo da an kai dari sauyawa ke. Da larabci kuma daga afo ihinza itaki sai a dora da sitta saba'a tamaniya tisa ashara. Wannan larabci ne. Tamaniya tisa ashara. sasai da larabci. Gari ne mai kwanciyar hankali, yau Ingal ta fice a duniya baki ɗaya a dalilin sallar lasar gishiri Kursale, sallar makiyaya da ake kowace shekara mai karɓar dubaban makiyaya. To madalla masu sauraron mu karshen labaran kenan inda ga Hasumi Guruza ya shigo zai kawo labarun zabarmanci a yi sauraro lafiya.